Karfe biyar da minti talatin a nan ya yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. cikin shirin za ku shi karin bayani dangane da wato rahotanni biyu da aka aishe na bincike akan iranium getta a majalisar dokoki ta kasa Za mu shi karin bayani dangane da taron majalisar ministoci da ya gudana a jiya. Za ku shi kuma wani karin bayani dangane da wata wasa da za a yi a gidan marayu wato SOS Village Damfa a nan Yamai. shirin musamman zai kawo karin bayani a ganci da wato kasuwar baje koli ta ayyukan hannu da za a farawa gobe a nan yamai din. ga labarin ɗaya bayan ɗaya. Dangance da harkokin harkar Inonom Getta wato inda aka ajiye rahotanni biyu na sakamakon bincike, ɗaya na shugaban hukumar kula da binciken, ɗaya kuma na ɓangaren adawa. Sumana Amadu ya duba muna wannan batu ga fasarar rahotonsa tare da Mutare Muhammadu. Rahoton farko da shugaban kwamitin bincike ya ajiye sakamakon ya tabbatar ba shakka harkar kudade ta shiga tsakanin kamfanin Areba da kuma Sofamin. Sai dai a cewar rahoton Iranium ɗin da ya kawo cece-kuce ba na Nishar ba ne, kuma an buɗe asusu a wani banki na ƙasar Dubai. Sai dai kudaden da aka zuba a cikin asusun wanda aka sayi Iranium ɗin ba kuɗin gwamnatin Nijar ne ba, haka kuma ba na kamfanin Sofamin ne ba. Sai dai an samu kudaden hada-hadar, shi ya sanya aka sanya kudade wajen harkar tsaro. Haka rahoton ya ce akwai shakku akan waɗansu bayanai da waɗansu jaridu suka wallafa. Sakamakon ya rahoto cewa harka ce da aka yi bisa kan gaskiya. Sai dai rahoto na biyu na 'yan majalisar adawa mambobin wannan kwamitin ya karkata ne akan bayanan da Hasimi Masaudu ya yi da kuma tsohon daraktan kamfanin Sofamin Hamadu Amadu. A bisa waɗannan dalilai sun buƙaci a tuhumi ministan kuɗi Hasimi Masaudu domin ya gurfana a gaban shari'a. Ƙungiyoyin fararen hula sun tafa albarkacin bakin su dangane da bayyana wato rahotannin biyu akan binciken harkar miliyar biyu ko kuma iranium gate. Madam Solera Matu, mamba ƙungiyar Rotab da Studio Kalangoyo tuntuɓa ta wayar tarho. ta bayyana cewa bata yi mamakin jin cewa 'yan siyasa ba su sami jituwa wajen rubuta rahoton binciken ba. abin A'a, abin bai zo muna ba zata ba, mun san irin haka ya faru, mun san da cewa abu ne mai wahala, amma wannan shirin kawai siyasar Nijar ce haka, ba a saka muradin ƙasa gaba, duka da yake kwamiti ne na 'yan majalisa da ya ƙunshi wakilan Jam'in siyasa na masu mulki da kuma 'yan adawa. Mun saurari hujjojin da 'yan adawa suka kawo, mun san abin da yake faruwa ba a tafiyar wannan kwamitin na bincike. Ala ya kulli halin dai kungiyoyin fararen hula ba a lissafa mu a cikin wannan rahoton. Sai dai tuni mun shigar da kara a gaban kotu inda aka ce sai mun zuba miliyan 20 domin buɗe bincike. Tuni mun san haka zai faru. Ba ma tinkaho da wannan domin tabbatar da haske a cikin lamarin. tare Majalisar Ministoci da gudana a jiya ya yi nazari tare da amincewa da wani kundin doka a kan kundin zaɓe. Wannan dokar ta samu tushe daga wani nazari da aka gudanar wato fiye da shekara ɗaya bayan zaɓukan shekara ta dubu da goma sha shida. sannan fude ahmed ya duba muna wannan batu ga fasarar rahotonsa tare da muntari muhammadu Sanarwar taron Majalisar Ministoci ta taɓo batun haɗawa ne da kuma inganta waɗansu dokoki da suka shafi sha'anin zaɓe da kuma yin bita akan waɗansu wa'adi da ma girka hukumar zaɓe mai zaman kanta ta dindindin. Haka kuma su yi magana bisa kan takardun zaɓe na zamani da kuma bita bisa kan waɗansu ayoyin dokoki na kundin tsarin mulki na ƙasa. Waɗannan batutuwa biyu biyu za a miƙa su ne zuwa ga majalisar dokoki domin 'yan majalisa su amince da su. Wannan aikin ya girku ne bisa la'akari da shawarwari da ƙungiyoyi masu saka ido a kan zaɓe na ƙasashen duniya suka yi a zaɓuɓɓukan da suka gabata, inda suka buƙaci kawo gyaran fuska akan waɗansu ayoyin zaɓe, musamman ma kamar yadda majalisar ta ƙasa mai sasanta rigingimun siyasa CNDP ta yi fata. Ƙungiyar wacce ta ƙumshi wakilan jam'iyyun siyasa siyasa daban-daban na ƙasar nan. mu sanar da ku da cewa taron majalisar ministocin ya amince da wani tsarin kudirin tsige magajin garin karamar hukumar Tsatsunburin a departama din magarya a jihar maradi ƙungiyar 'yan jarida ta reporter san frontier ta bayyana rahotonta a kan yanayin aikin jarida a ƙasashen duniya a wannan shekara ta bakwai rahoton ya nuna cewa ƙasar nijar na da matsayi na biyu yayin da ta sha baya da maki tara daga matsayinta na shida. Gungun Muhammad Dantani ya tuntubi wato ya tattauna da Isa Madugu, mamba kungiyar fararen hula kuma sakatare janar na kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ake kira Kadar. Ga waɗanda suka san yanayin kare haƙƙin bani Adama da kuma walwalar 'yancin faɗa albarkacin baki kowa ya san wannan maki tara da Nijar ta ɓatar bai zo da mamaki ba, saboda idan aka yi la'akari ta yadda ake musgunawa 'yan jarida da tsare su kai ina tunani ma Nijar ta samu sa'a, saboda magabata ba sa hubasa na kyautata 'yancin 'yan jarida. Idan ka dubi yadda abin yaƙi ce yaƙi canyewa, ina ina tunanin ya kamata gwamnati ta yi waiwaye adon tafiya da kuma shirya tarurruka na tafiyar da tsari a yayin da akwai wani yanayi duka bangarorin biyu suka kasance a bisa fage daya Mu shine abin da muke gani. Ofishin ministan sadarwa na Nijar da muka tuntuɓa bai ce komai ba a halin yanzu ya bayyana cewa zai yi magana ne a lokaci mai zuwa. A shi hukumar 'yan sanda ta farin kaya a Maraɗi ta tsare dan jarida na gidan rediyo Sarauniya Laminu Gwanda. Hukumar 'yan sandar ta bayyana cewa ana zargin sa ne da laifin yada labarai na karya An yi belin dan jaridar, amma kuma an buƙaci ya bayyana a kotu a ranar Talata mai zuwa. Tsarewar da ta zo ne bayan wani bayani da ya wallafa a shafinsa na Facebook dangance da gano gawar mutum a ginin rampoin a wato a gaban ma'aikatar gwamnan jiha labarin da kuma ya kasance ba na gaskiya ba. Da misalin karfe biyu na safiyar yau ce wasu mutane uku dauke da makamai na hannu suka kai wa wani dan kasuwa hari a gidansa a karamar hukumar Tabelot ta jihar Agadez. Magajin garin Tabelot Adam Efangal ya bayyana cewa an yi wa dan kasuwar rauni kaɗan. sannan kuma sun tsere da miliyan bakwai na sefa da kuma wato zinariya mai darajar miliyan biyu na sefa amma kuma ba a sami hasarar rayuka ba. a department din ma da rumfa inda annobar cutar sankarau ta bulla a 'yan kwanakin nan ta suka gabata ana ci gaba da samun karin mutanen da ke kamuwa da wannan cuta a makon da ya gabata wasu karin mutane 88 suka kamu da cutar ana kuma kulawa da su kafin a soma yakuwar allurar yaƙi da cutar inji daraktan ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar maradi dr idi kalla a zanta shi da wakilinmu muhammad mamman entre le Eh, Tsakanin Litinin zuwa larba mun samu fiye da mutane 25 da suka kamu da wannan cutar. Sannan kuma mun tafi bisa fage domin karfafa wa shama'anmu kwarin gwiwa domin tabbatar da matakan da aka ɗauka wajen ɗaukar nauyin marasa lafiya da suka kamu da wannan annoba. Kuma ana tabbatar da aikin yadda ya kamata. Akwai isassun magunguna kuma nau'in annobar da muke fama da ita shine nau'in sai. sannan muna dakon zuwan magunguna inda akwai annobar dai a namu bangare shine dan isa ruruka da kuma inyarwa mu fatan mu shine mu yi wa duka gundumomin shaushawa amma sai dai magunguna da muke da kawai yankin da akwai annobar ne kadai yake isa malheureusement les 147 000 doses ne peuvent que vacciner pour le moment la zone en épidémie A yau ne Hassan Shebu mai gabatar da shiri mai suna Rhythm di Niger a gidan talabijin da rediyo labari ke shirya wata wasa a matsayin shinkai a gidan marayu na SOS Danfan wato a nan Yamai. Hassan wanda shi ma maraye ne sun rasa ma'aifiyarsu da shi da abokin tawacinsa a ranar 15 ga watan Nuwamba na 1995. mako ɗaya bayan haka aka kawo su a wannan gidan marayu wanda ya rike su ya kuma tarbiyyantar da su har wannan lokaci hassan shebu ya yi wa musu hassan ƙarin bayani gudunmuwa ne za mu kawo a mu marayu da suna nan SOS Village Danfa. Duk ka da kuka gani cikin wannan fib namu talla-talla duka sun ce gudunmuwa ne da za su kawo suma na kansu a wannan wasa tunda ni abin da ya sama na tsara wanga e, in ba waɗanda suka taimaka muna in ba da waɗanda suka kawo gudunmuwa mutum muna yara tunda su suka kawo don shi ne sos ta kula da mu ta samu lakol har yanzu na jirma ina aiki na kaina da eh, yau ina iya ci da kaina cinan yanzu abin da za ni in tuna da yara marayu kannanmu da aka kawo yanzu mu koma har kawo gudunmuwa na kanmu shugaban sos sun karbe shi da hannu biyu tunda wannan wannan wasa ta harin ce a ce ga dan marayi ya tashi na sos kin yana nan ga kama makanan shi marayu na sos yanzu kuma sai fagen wasanni ana ci gaba da wasannin tankaɗe da rairaye na shirin shiga kwamɓarar kwallon kafa ta yan ajin farko a jiya aka gudanar da wasannin farko a rana ta goma sha tara a nan yamai a is police ta lashe irana fc da ci ɗaya da banza sahel da akokana sun tashi babu ci ko daya. a yau state municipal racing za ta kara da isgnn dai karfe hudu da rabi a nan yamai Ƙungiyar Mena ta 'yan ƙasa ga shekaru 17 bakwai ta samu tikitan shiga gasar cin kofin Afirka ta 'yan ƙasa ga shekaru 17 bakwai na sa gudanar a ƙasar Gabon. shugaban kwamiti mai kula da wasanni a hukumar kwallon kafa fenifut inusa sungeze ya bayyana cewa 'yan wasan mena za su je kasar kamaru domin ci gaba da atisaye kafin ranar soma gasar a ran hudu ga watan mayu a biranen libreville da kuma port na kasar gabon sauraron shirye-shirye isiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook shafin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. Yanzu kuma sai shirinmu na musamman. An shi aka soma shirye-shiryen sallar kayayyakin ayyukan hannu karo na 24 a cibiyar ayyukan hannu ta Yamai ko Village Artisanal da za a somawa gobe Asabar 29 ga watan Afrilu. Sama da mutane 500 ne masu ayyukan hannu za su baje kolin kayayyakinsu waɗanda suka fito daga kasashen ƙungiyar Imowa da kuma tarayyar Najeriya. Isa Muhammad, mamba a kwamiti mai kula da baje kolin kayayyakin na hannu ya yi muna ƙarin haske. Akwai aikin hannu na kere kere kamar wani kere-keren eh, azurfa ko ko wani aikin wata ko ko wani kirkiro abinci na kasanmu lalle abin da yasa ake shirya wagga taron eh, baje koli shine saboda ma'aikatan hannu namu na ƙasa su samu su kawo kayan su jiha takwas na Nijar don su zo nan a haɗu a baje koli na ma'aikatan hannu kowa ya kawo fasaha shi saboda 'yan Nijar su gani su saya kuma su wallaha duk cikin duniya a sanda ma'aikatanmu Daga cikin masu ayyukan hannu akwai Muhammad Lamrani wanda ya fito daga ƙasar Maroc. Yana fatan nuna wa masu ziyara tasa fusaha kuma ba karan farko kenan ba da ya kawo ziyara a Nijar. Na taɓa zauwa a nan wajen taron SAFEM don haka a yanzu na san mutanen da suke tsara kasuwar baje kolin kuma suka gayyace ni. Ni ina yin takalman fata ne da dai sauransu. A baya a lokacin SAFEM akwai da yawan masu ciniki amma a nan ba jama'a. Muna fatan jama'a za su zo domin mutanen sun san kaya masu kyau kuma muna da kaya masu inganci. To a gobe ne za a buɗe kasuwar bashe kolin a hukumance sai dai tuni masu ziyara sun kasance a wurin ɗaya daga cikin su Ibrahim Yaro ya amsa tambayoyin abokin aiki na Muntari Muhammadu wanda ya yaba da kayayyakin da aka nuna wato sai dai ya ce akwai tsada. Na zo neman takalmi da wani haka sak an saya. A ban saya ba, na ga kaya suna da kyau. Kudin inda ka ce ba a cikin wahala. Kudin bai tsara don kayan suna da kyau. Amma da yake lokacin da ya dan tauri kaɗan, mutane ba za su iya saya ba, amma akwai kaya masu kyau. Taken kasuwar ta bana dai shine gudunmawar da ayyukan hannu ke kawowa a cikin tattalin arziki na ƙasa. masu da haka muka karshen labarin namu na maricen yau zan burko da musa hassan ya kawo muku labarai da harshen zabarmanci a huta lafiya sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa